والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله فصل الاقترار A har yanzu cikin wannan zafi mai albarka wanda malai yake wato karantar da mu abubuwan da suka shafi matsaloli na saban Allah maɗaukakin sarki da kuma hanyoyin da za su kusantar da mu ga Allah maɗaukakin sarki mala ya ce al'ikfiraru bi duniya ma'ana ruduwa da duniya cewa a abamun halki gururan maniktarra bi duniya wa ajiyar cewa wanda ya kowa ruduwa wanda ya fi kowa ruduwa a cikin bayi gaba ɗaya shi ne wanda ya rudu da rayuwar duniya wa ha da kuma ma'ana abin da yake nata na sakamako wanda yake mai gaggawa fa atharaha ala ya fifita duniya akan lahira to wannan yafi kowa iya ruduwa yafi kowa kuma samun yaudara domin wanda ya fifita abin da yake kadan ne akan abin da yake mai yawa ne wannan zai yi asara duniya karamin gida ne kuma rayuwar duniya rayuwa ce wacce take kankanwa ba mai dorewa ba Allah ya ce wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil cewa rayuwar duniya an kwatanta ta da lahira ba kuma bane illa abu wanda yake kankani da haka abu ne kankani shi yasa yace to wanda ya kuruwa wanda zai fifita duniya akan lahira wa radiya biha min al-akhirah kuma ya yarda da ita akan lahira hatta ya kula ba'du ula har wasu ma saboda tsunduma cikin irin wannan mummunan tunani sukan ce ad-dunya nakdun ma'ana duniya kamar kuɗi ne da aka baka a hannu ya fi lahira wacce take abu ne da kake jira bai zo ba wasu suna faɗan haka ana kamar yadda yake a kasuwa za a baka abu kuɗi hannu da abin da za jira bai zo ba sai suna fifita cewa ai ita duniya tun da tana nan tana hannunka amma lahira ba ta riga ta shigo hannu ba tukunna don haka a wajensu suna ganin duniya ta fi lahira suka ce wa naqdu ahsanu minan nasi'a dan haka kudi hannu yafi kudin da bai shigo ba wasun su kuma suna cewa darwatun manqudatun wala darwatun mawquda cewa iri da yake hannunka wanda zaka iya zamar da shi kudi yafi abin da yake mai tsada ne wanda aka ma alƙawarin ka bai alƙawarin sa bai shigo ba wasu kuma suna cewa ladzatud duniya mutayaqqina ai jin dadin duniya abu ne na tabbas saboda ruduwarsu da duniya waladzatul akhirah mashkukun fiha suka ce jin dadin lahira kuma akwai kokonto a shi ba tabbas a wannan sun yi asara yace wala ada ul yaqina bi shakki dan haka abin da yake ina da tabbaci akan shi ba zan bari akan abin da nake da kokonto ba ana mala yana cewa akwai mutanen da su suna ganin duniya ita ce komai suna ganin lahiran nan babu tabbas a ciki mala yace wa hadha min a'zami talbisi shaytani wa taswilihi wannan yana daga cikin mafi girman yanda shaytan yake rudar da su mana yake rikitar da su kuma yake kawata musu a zukatan su shine Allah ma ya yi nuni akan hatsarin wannan Allah yace fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wanda ya fifita rayuwar duniya akan lahira ai masa wuta ne shine Allah ya sake cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa bal tu'thiruna al ad-dunya mutane suna fifita rayuwar duniya ne amma lahira hiya khairun wa abqa ita tafi kuma ita ce wacce take mai wanzuwa mai tabbata amma duniya babu tabbas a ciki Allah ya ce misali mafi karanci da za a bayar ya ce wal baha'imu al'ujum a aqalu min dabbobi da ba su da hankali sun fi waɗancan hankaltuwa ya ce fa innal bahima domin ita dabba idza khafat shai shay'in lam alaihi alayhi walau duriba dabba in ta ji tsoron abu da ka yi da ita ko zaka dake ta ba za ta shiga cikin wannan abun ba wana in dabba ta ga halaka duk yanda zaka yi da ita ba za ta shiga ba to amma su ba haka bane ya nuna dabbobi sun fi su hankali cewa haula amma su waɗannan yaqdumu ahaduhum ala atabihi wannan zai kai kanshi zuwa ga halaka haka nawa huwa baina musaddiqin wa mukaddib gashi alhali yana tsaka tsaki bai da tabbaci malai yace fa haba darbu irin waɗannan mutanen in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jaza ko da a ce ya bada gaskiya da Allah ya ba da gaskiya da annabinsa cewa kuma za a sadu da Allah akwai sakamako fa huwa min a'zamin nasi hasratan ya fi kowa asara ko da yayi imani yana cikin asara saboda me annahu aqdama ala ilmin domin ya san abin da na sani ne ya sani kuma ya take shi wa in lam yu'min billahi wa rasulihi fa ab'adu lahu idan kuwa bai imani da Allah ba to wannan ya fa asara fiye da wancan wa qawlu hadha wanda suke cewa ai kuɗi a hannu ya fi kudin da bai shigo ba ana suna nufin duniya da ta shigo ta fi lahira da ta so ba haka ana musu maganar lahira sai, ai wannan abu ne da ba a gaishi shi ba tukunna ko ce ai gara duniya ita an samu amma lahira ba a samu ba mana su inda hankalinsu yake tafiya kenan ya ce to wannan amsar su shine za a ce masa idza ta sa naqdu wan-nasi'atu fa naqdu khayr eh idan ya zama abin da yake hannu da abin da zai zo suka zama daya to lallai babu makawa na hannun yafi amma ba su zama daya ba yace wa in tafawata idan dayan yafi daya wa kanatin nasi'atu akthar wa afdal kuma ya zama abin da kake jira yafi yawa kuma yafi fifiko ai in haka ne yafi alkhairi yace fa kaifa misali ne ya ja hankali in mai hankali ya gani ma'ana yana nufin cewa abin da yake gaba ya fi abin da ke cikin duniyan nan ma'ana tsawon rayuwar da za a yi bayan an mutu ta fi rayuwar da take cikin duniyan nan yawa ko ba tafi ta yawa ba ƙarƙari mutum shekara nawa zai a duniya ya ƙari daga 60 ne zuwa 70 kaɗan ne suke ƙetarawa ko to sai ka ɗau misali mutanen da suka mutu tun zamanin annabi nuhu misali da Allah ya halakar da su shekaru nawa suka yi tun shekaru masu yawa amma tsakanin su da mu shekara nawa ne har yanzu ba suna cikin jira ne shekarun sun fi na bayan da suka yi yawa kuma za su sake dumfarin wasu shekaru ne na lokacin da za a shiga makoma wannan kuma shekaru ne da ba su da iyaka ashe haka ne tafiyar da take gaba ta fi ta baya yawa haka rayuwar duniya ba wani abu bane don kar mutum ya ɗauka cewa ita duniyar wani abu ne ba wata aba ba ce domin duk daɗewar da mutum ya a duniya abin da yake gabansa ya fi na duniyan yawa in ni'ima ce mai yawa ce ta fi ta duniya idan wahala ce ma ta fi ta duniya to malam shine yake mayar musu da martani yace to ta yaya kuwa za su haɗu alhalin duniya dukkanta daga farkonta har zuwa ƙarshenta ce in ka ɗauki tun daga farkon duniya har zuwa ƙarewanta ba ta wuce numfasawa guda ɗaya daga cikin numfasawan alkiyama lahira ba inda ita lahira ba ta da wasu iyakokin shekaru yi. duniya kuma akwai shekaru a cikinta ne Allah ya ce na fiha aqaba za su kasance a cikin wuta zamanin nuka ba ce zamani ne ba zamanin nuka masu yawa na fiha aqaba haka nan na fiha abadan da haka ba ta da makura inda a ce da makura ne da lokaci ila ajalin musamman kamar na duniya wanda wani abu ne daban amma ita lahira bi gairi ajal ba ta da wani iyaka ba wani lokacin da za a ce yau an kare ta ita ba a kare ta yace kamar yanda yazo cikin hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad da Tirmidhi daga hadisin al mustawli ibn shaddad yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji yace kwatankwacin duniya in ka hada ta da lahira kamar misalin mutumin da yazo babban teku ne sai ya tsoma yatsansa a ciki dan ya ɗibi ruwan tekun to ya duba yatsan ya gani da abin da ya ɗibo da abin da ya rage yaya yake yace to haka duniya take a lahira ma'ana mutumin da zai tsoma hannunsa a teku me ya rigita tekun da shi to haka ya ce rayuwar duniya take a a ashe rayuwar duniya ba wata rayuwa ba ce da dade ko Allah ya ce ma mata'ul hayati duniya, bil akhirati illa qalil ko da jin daɗi ne a duniya kankani ne bai da yawa Ƙarƙari mutum ya duba sai ga jin daɗin da ya a duniya in an tara shi gaba ɗaya bai wuce shekara biyu ba kila wahalar ta biya yawa laqad al insana fi kabad Allah ya ce mun halicci mutum cikin wahala haka mutum dan adam yana kai kawo ne kullun kullun ana fata tashi me za a ci me za a sha me za a sa me za a yi duk koda akwai jin dadi to sai an yi shi da wahala haka cikin wahala ake rayuwar duniya wahala ce wahala ce shi yasa lahira tafi Allah ya ce wal akhiratu khairul laka min al ula lahira ta kuma alkhairi fiye da wannan duniya duk kuwa jin daɗin da mutum zai samu ya ce fa'itaru hadan naƙi ala nasi'a min a'azamin rabni wa akbahin jihar don haka mutum ya fifita wannan abin da yake ganin na hannu ne ma'ana duniya akan lahira wannan ne mafi girman wato mafi munin jahilci cewa idza kana hadha nisbatu duniya bi majmu'i hailal akhira. fama muƙaddaru al insani bin nisbati ila al-akhirah idan an ce wannan misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na duniya a cikin lahira to me rayuwar mutum kenan in an kwatanta da rayuwar shi a lahira ai ba komai bane dan duk inda mutum ya kai komai tsawon shekarun shi zai mutu kuma in ya mutu ba zai dawo ba wata rayuwa kuma sabuwa zai fara rayuwar da ba ta da kuma lokacin mutuwa domin babu mutuwa Allah ce la yamutu la yamutu biha wa la yahya ita ba mutuwa ba ba rayuwa ba ma'ana ana nan kawai zama na dindindin wa ya'tihi al'adabu min kulli makanin wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa mayyitin wa min wara'ihi azabun ghalib kuma duk wani sanadi na mutuwa da za a iya samun mutuwa mana akwai shi a lahira amma kuma ba za a mutum ba duk wani abu da zai iya karan ma da mutum rayuwa akwai shi amma kuma zai mutum ba musamman wanda suke cikin azaba Allah ya tsare mu ala fa ayyuma aula bil akili in mai hankali yana da hankali wanne ne yafi cancanta ya fifita wannan gajeren ko kuma ya fifita mai yawa yace itharul ajili fi hadhihi al mudda al yasira mutun ya fifita abu wanda yake mai gaggawa na wannan kankanin lokacin ko kuma ya haramta ma kansa alkhairi mai dorewa a lahira ko kuma ya bar wannan abun wanda yake kankani ne da zai kare ba da jimawa ba domin ya samu abin da ba yi da kima ma'ana bai da misali bai da makura bai da karewa kuma ba wanda ya san iyakarsa to kan ma ya mayar musu da martani kenan masu cewa sun samu abin tabbaci ba za su jira abu mai zuwa ba da abin da kake da shi na tabbacin kwana nawa zai yi kwana kaɗan ne idan mulki ne mutum ya hau kansa karkari a ce an ɗiban masa lokacin da mulkin zai ƙare in ma ya kai ƙarshen mulkin kenan da ya ƙare kuma shi kenan ya ƙare nasa sai dai wani ya zo kaga ba wani abu bane yanzu yau ina mulkin fir'auna yake sai dai a karanta shi a ce fir'auna ya yi mulki ko ina dukiyar ƙaro da take sai dai a ce da ya yi dukiya amma yanzu babu shi saboda haka mutum ya fifita lahirarsa a kan duniya ana rayuwa a duniya ne don a gyara lahira gani ko ba ana rayuwa a duniya don a samu abin da za a yi zama a duniya ba ne da shi domin ka samu abin da za ka gina gabanka da shi domin gaban ya fi baya yawa tafiyar da take gaba ta fi ta baya yawa da haka ko mutum ne yake da tafiya yanzu da zai mai nisa bai karar da guzurin shi daga ya shiga mota ko idan mutum zai tafi gari mai nisa yanzu kuma ya san guzurin shi ba shi da yawa yanzu kamar mutumin da zai tafi lagos kuma ɗan kasuwa ne sannan kuma kasuwancin nashi kila jarin duka bai wuce dubu hamsin ba misali jarin shi gaba daya kaga wace irin mota zai shi jirgi zai je sai tike da shiga ya tafi lagos sun yada haka ya kamata ya yi ko sai ya ce tiket ɗin jirgi zuwa da dawowa dubu arba'in kaga ya cinye jarin shi kenan ko me ya kamata ya kaga mai dabara ne me zai sai ya tattalin wannan guzuri a motar ma da take tafiya masu tafiya Lagos sai ya safi mafi sauki ya shiga saboda mai saboda ya guzurin ya san abin da yake gaban ya san abin da zai je da to haka ya kamata mutum ya zama a dangane da lissafin shi na rayuwar duniya da lahira haka mutum ya dinga guzurin ayyukansa ya dinga tattalinsu yana tanadinsu domin abin da yake gaba ya fi na baya yawa za a sa mutum a kabari shekara nawa zai yi kafin ya tashi ba wanda ya sani sai ayi kuma idan aka tashi din wannan tsayuwar da za a yi yani ka alifi sanatin mata uddun kamar shekara dubu hamsin wa inna yawman inda rabbika ka alifi sanatin mata uddun. fi yawmin kana miqdaruhu 50000 alf sana alf sana rana da in ka kwatanta ta ta kai shekara 50 akwai wani mai shekara 50 a duniya babu to za a yi wannan tsayuwar baban da ta kabari da aka yi kwanciya kafin a yi wannan tsayuwar sannan kuma a tashi a shiga inda za a shiga idan aka shiga inda za a shiga kuma in ni'ima ce har ba iyaka idan kuma azaba ce ita ma ba ta da mafaka ba a san lokacin ta ba to kaga ashe dole sai mutum ya yi guziri na gaske wanda zai iya jure tsawon wannan tafiyar to mala ya ce amma wani wanda zai zo ya ce ni ba zan yi sakaci da abin da yake hannuna na tabbas ba in yi riko da gaibu ba wasu haka suke cewa tunda dai duniya tana hannun su ce wannan shine tabbas amma lahira ko kwanto ne ba tabbas mala yace to wanda ya faɗa haka za a bashi amsa za a ce masa imma an takuna ala shakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusuli dayan abu biyu ne ko dai kai kana kokonto cikin alƙawarin Allah da kuma azabar Allah da gaskiyar manzanninsa kaga wanda yake cikin kokonto a wannan kuwa kaga bai cikin mu'mini au takuna ala yaqinin min zalika ko kuma kana da tabbacin cewa akwai haka mala yace fa in kunta ala yaqinin min zalika in dai kana da tabbaci akan haka din yace fa ma taratta illa zarwatan ajilatan munqati'atan faniyatin an qurbin bi amrin mutayaqqinin la shakka fihi wa lan qita'u lahu yace to abinda ka bari ba kuma bane illa kwatankwacin iri kwaya daya wanda zai kare nan ba da dadewa ba ka bar shi saboda wani abu wanda yake mai tabbaci ne da ba kokonto a cikinsa malai ce in kuma kana kokonto ne to ka koma ka duba ayoyin Allah wanda suke nuni akan kasantuwar Allah da ikonsa da kuma nufinsa da ma kaɗaitakarsa da kuma gaskiyar manzannin shi cikin abin da suka ba da labari daga Allah da haka sai ka tsarkake niyyarka wa qum lillahi nadiran aw munadiran da haka sai ka tsaya kai bauta ga Allah ko dai ka zamanto mai lura da ayoyin Allah ko ka zamanto mai jayayya hatta ya tabayyana laka anna ma ja'a bihi rusulu anillahi fa huwa al-haqqu alladhi la shakka fihi sai ka tabbatar da cewa abinda manzanni suka zo gaskiya ne babu kokonto a cikin sa alladhi la shakka fihi wa anna khaliqa hadha al-alam kuma za ka tabbatar da cewa wanda ya halicci wannan duniya wannan rayuwar wa rabbus samawati wal ardi kuma mahalicin sammai da kasai ya ta'ala yana daukaka wa ya taqaddasu yana tsarkaka wa ya tanazzahu ala khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu an sabana abinda manzannin suke bada labari akan shi malai yace wa man nasabahu ila ghairi zalika duk wanda ya danganta Allah da abinda ba haka ba ma'ana ya karyata dayantakan Allah ko ikonsa ko wani abu nasa to duk wanda ya danganta shi da wani abu faqad shatamahu wannan ya zagi Allah wa kadzabahu ya qaryata Allah wa ankara rububiyyatahu wa mulkahu kuma ya qaryata ma'ana ikon Allah cikin gudanar da wannan rayuwa da mulkinsa iz domin kuwa minal muhalil mumtani inda kulli bi fitratin samila salima an yakuna al-malikul haqqu ajizan aw jahilan domin kuwa abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba abu ne wanda yake hankali yake kore shi a ce wanda yake mai mulki ne na gaskiya ya zama gajiyayye ko jahili wannan hankali ma ba zai yadda ba a ce la ya alamu shay'an bai san komai ba wanda shine mai mulki a ce kuma bai san komai ba wala yasma'u kuma a ce baya ji wala yabsuru a ce baya magana wala yatakallam ma bai gani wala yatakallamu baya magana wannan malai yana mayar da martani ne ga wasu mutane masu kore ma Allah su kobinsa ko sai su ce ah, ko a hausance ma wasu suna yin wannan addu'a ta kuskure kuma kuskure ne gane ko da jahilci da kore ma Allah su kobinsa wasu zaka ji suna cewa ya Allah kai ne mai ji ba tare da ji ba mai gani ba tare da gani ba to wannan kafirci don kore ma Allah su kofi ne mana a shi a ƙarshe za a raba Allah gaba ɗaya da sa, ya san babu kenan ko an ce mai ji ba tare da ji ba mai gani ba tare da gani ba mai magana ba tare da magana ba kai fada anan jahilci ne ai kore sufofin Allah ne an taba mai gani ba tare da gani ba Allah shi ya ce fa wa huwa samiul basir Allah shine mai ji kuma mai gani qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ko innani ma'akuma asma'u wa ara Allah ya ce ina tare da ku ina ji ina gani ya ce mai ji ba tare da ji ba mai gani ba tare da gani ba sai suke cewa sami'un bila sam'in basirun bila basa bila bila basarin wannan kafirci ne kore ma Allah su kofi ne to malai yace duk wanda yayi haka to wannan ya karyata Allah a ce Allah shine mai mulki mahaliccin sama da ƙasa kuma sai a ce baya ji sai a ce baya gani sai a ce bai magana la wala amur baya umarni wala yanha baya hanawa wala yutibu baya bada lada wala yuaqibu baya yin hukunci akan in an aikata laifi wala yu'izzu man yasha'u baya daukaka wanda yaso wala yudhillu man yasha'u baya kasantar da wanda yaso wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha kuma a ce bai aiko manzanni ba zuwa abin da yake mulki din karkashin mulkin sa ne wala ya atani bi ahwali ra'iyati kuma bai kulawa da haƙƙin waɗanda suke karkashin sa bal yatrukuhum a ce ya kyale su sudan haka karazibe wa yukallihim amalan ya kyale su haka zama banza yanzu koda sarki ne daga cikin sarakunan mutane aka ce haka sun shi yake to ya zama sarki ba kuma ballanta mahalicin bayi gaba daya a ce yanzu akwai wata ƙasa akwai shugaban ƙasar baya ji baya gani baya cewa ai baya cewa a bari dan haka kawai haka ake zaune kawai a wannan mustahil haka babu wannan babu wannan sarkin in dai haka babu a cikin mutane to Allah shi ya fi cancanta a kore masa wannan ko domin Allah shine mafi cika duk wata siffa ta ƙasa, ba ta ga Allah madaukakin sarki duk wata kuma siffa ta cika ta Allah ce madaukakin sarki aka duk wani abin da zai kawo na ƙasa Allah madaukakin sarki bai siffantu da shi ba kuma ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki ya kore ma kansa siffofi na ƙasa Allah ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah bai bacci baya gangani haka nan eh, wa ma massana min lughub wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min luhu. Allah bai gajiya cewa mun halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu cikin kwana shida kuma babu wata gajiya da tasha ma'ana ayoyi da yawa Allah ya kore ma kansa sufofi na nakasa domin gajiya siffa ce ta cika ne ko ta tawaya me yake kawo gajiya aiki mai yawa ko kuma wanda ya aiki mai yawa ya gaji me zai ya huta Allah bai huta. ko kullu yawmin huwa fi sha'an kullu yawmin huwa fi sha'an kullun Allah a cikin aikin sa yake yarfa'u hadha wa yudillu hadha wa yurziqu hadha wa yubkiru hadha yuhyi hadha wa ya raya wannan ya kashe wannan ya daukaka wannan ya kaskantar da wannan ya ba wannan ya hana wannan ya shiryar da wannan ya kawar da wannan huwa hakala haka Allah madaukakin sarki yake huwa kullu yawmin huwa fi sha'n kullun Allah madaukakin sarki a cikin al'amari yake haka Allah bai gajiya kuma Allah bai manto Allah ce la yadhillu rabbi wa la yansa mantuwa siffa ce ta tawaya ba ta cika ba da haka Allah bai mantuwa Allah baya mantuwa saboda haka waɗannan sufofi ne na Allah madaukakin sarki cikakku to kaga duk wanda yace Allah bai ɗaya daga cikin wannan sufofin? to wannan ya ya soki Allah ya ƙaryata Allah wa hada yaqdahu fi mulki ahadi muluki bashar yace idan da a ce a cikin mutane sarakunan mutane an siffanta wani da irin wannan abubuwan na rashi babu babu kaza babu kaza din nan yace ai bai dace da shi ba ko yace to ina ga wanda yake mahalicci ne na kowa da kowa a ce shi ne bai da wannan inda a cikin mutane za a ce yin haka rashin cika ne to Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta da a kore wannan ko ce fa kai bai juzu nisbatul malikil haqqil mubini ilayhi sai za a danganta ma Allah haka ne yace wa idza ta'ammala al-insanu halahu idan da mutum zai lura da halinsa ma'ana kasantuwarsa rayuwar dan adam inda za mu duba rayuwar mu yanzu kila da ba wannan abun ana ko sai yan shekaru ko babu wannan abu yaushe ya fito nan gaba kuma an kai irin sa da jihadi sai wajen da ya zama fari duk da yake wasu ba sa so sai su share gaba daya amma ko suna so ko sun kida yana da karni duk sanda suka bar shi sai an gani ko ana tafiya da karfi da karfi wani lokacin sai a dan fara dingisawa haka za a dinga yi a hankali a hankali wani lokacin kuma sai a fara sunfiyawa wani lokacin ma an zo sallah in an tsaya an yi a tsaye in za a zauna sai an huta ko wani lokacin a hau keke daga na fara tafiya ke to mu ta duba ɗabi'ar haka kowane abin suke faruwa ko akwai wata hikima a ciki zai a karami ya tashi ya girma ya fara rarrafawa ya fara haka har ya zo zama wani abu mala ya ce to idan mutum ya lura tun daga farkon kasantuwarsa tun yana ƙwayar mani yanzu dukkan wannan da Allah ya tashi halittar mu kowa ɗan ƙwayan tugo ne na ruwa haka ya aka yi har aka zo aka samu ya zama fata aka zo aka yi ƙashi aka zo aka fitar da tsoka aka lindube shi aka fitar da mu a sura mutum ɗan wannan ƙanƙanin ruwa wanda in za ka tara duniya gaba ɗaya ka ba su wannan ruwan ba su isa su canja shi ba ba su isa su kai shi daga wani mataki zuwa wani mataki ba Allah ce wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar فتبارك الله أحسن الخالقين ba wani mai halitta irin ta Allah haka Allah shine mabici amma da yace to inda mutum zai lura da rayuwarsa tun yana dugon mani har zuwa cikarsa har daidaituwansa yace tabayyana lahu anna man aniya bihi hadhihi al-inaya wa naqalahu fi hadhihi al-ahwal wa sarafahu fi hadhihi al-atwar wa la yaliqu bihi an yuhmilahu wa yatrukuhu sudan la ya'muruhu wa la yanhahu wa la ya'rifu huquqahu alayhi wa la cewa mutum ya lura duk wanda ya kula da shi tun daga wannan matakan gaba ɗaya ya bi su har ya kai inda ya kai ya ce ai wannan bai cancanta a ce wai ya kyale shi haka kawai kuma ba zai umarne shi ba ba zai hane shi ba sannan kuma ba zai bashi dada ba zai mushi hukuba ba Allah ya ce a hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un ayahsabu al-insanu an yutraka suda ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر Mutum ya dinga tsammanin cewa ba wata rayuwa bayan nan wannan matakan da mutun ya bi haka kawai ya bi su ba haka kawai mutun ya bi su ba fara daga mataki karami haka har mutun ya taso ya zo ya zama abin haka kawai suke mutun kawai sai dai ya ci ya sha ya kwanta ya bacci ba wani abu zai biyo baya akwai abinci ne ka ci ka sha akwai abin da zai biyo ba haka je ka tsuguna ka fitar rai ko zai zauna haka kawai ne ya bi jiki kawai mutum ya dinga girma in ya bi jiki ya ki fita sai ka ji an fitar da shi haka duk wani mataki da kabi akwai abin da yake biyo shi baya to haka na rayuwar nan akwai wata rayuwa da za ta biyo bayan yanda gabaninta akwai wata rayuwa kafin wannan rayuwa ana dan adam ba haka kawai ba gabanin ya zo duniya ai akwai wani abu gabanin nan haka ne yazo duniya kuma haka zai fita a cikin ta minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya ce daga cikin muka halice ku kuma cikin ta za ku koma kuma daga cikin ta za mu sake tada ku to an aka ce za a sake tayar da kai haka kawai za a tada kai na nishai. yanda baka shigo duniya haka kawai ba to haka nan ka tashi ba haka kawai za ka tashi ba akwai abin da zai biyo bayan taka to yace walau ta'ammala abdu haqqa ta'ammul inda bawa zai yi lura haƙiƙanin lura lakana kullu ma yafsiruhu wa ma la yafsiruhu dalilan lahu ala at-tauhid wan nubuwwati wal mahal yace wallahi inda bawa zai yi lura da abin da kake gani wanda ka san shi da wanda baka gani ma baka san shi ba wannan duk abu ne da zai nuna ma cewa akwai kadaitar Allah akwai annabta akwai kuma komawa ga Allah in kawai mutum ma zai zauna ya lura wa annal qur'ana kalamuhu kuma lallai zai tabbatar da cewa alqur'ani zance ne na Allah ba zancen mutum bane wa qad dhakarna wajha al-istidlal bidhalika yace wallahi mun ambaci haka a fi kitabi aymanil qur'an mana yana da littafi na rantsuwar qur'ani sunan shi aqsamul qur'an a wani wajen kun je za ku ganshi wani tafi kuma ya kira shi imanin qur'an amma sunan shi aksamul qur'an ya fi shahara da wannan sunan to in an koma nan za a ga dalilan da ya kawo duk akan haka sai Allah ya ce fala uqsimu bima tubsirun ina rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tubsiruna da ma abin da ba ku gani ba ku san shi ba haka akwai abin da muke gani da yawa akwai abin da kuma ba mu san shi ba wanda ba mu taba gani shi ba kowa ba mu san yanda yake ba ko yanzu ma'ana sauti na tafiyar mu da iska ake daukan shi a cikin waves ma'ana wannan magana da yake yanzu da kuke ji ko take hawa iska ta tafi kan wani abu take hawa take tafiya wa ya taba gano wannan abu wani waves ne ake kiran shi haka yake tafiya shine ke daukan wannan sautin ya tafi da shi har ya kai ka ma'ana ya shiga cikin kunnan wani kuma haka nan ka da yake gani yana tafiya ne akan wannan abu amma ba ma gane shi wa ma la tubsirun sannan yanzu ba ma ganin mala'iku amma kuma suna nan amma ba ma ganin su kowane mutum yana da mala'iku a jikinsa a bai taba jinsu ba bai taba ganinsu ba amma kuma suna nan Allah ya ce ma uqsimu bima na wa ma la siru da Allah ya yi rantsuwa a haka ya ce rantsuwar shine innahu ƙaulu rasulin cewa wallahi wannan alqur'ani zance ne na manzo mai girma ma'ana mala'ika jibril shi zo da wannan zancen zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa zakarna tarafan min dalika inda qawlihi haka nan mun yi mun yi bayani akan haka cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da yace wa fi anfusikum afala tubsirun yanzu ba ku ganin jikinku ne yaya yaya Allah ya halice ku kuma ba mai gane hakikanin haka in ba mai imanin gaske ba da kuma sani sai wanda yake ya karanci halittar jikin dan adam kuma a cikin wani littafi akwai a taammulat da malam ya rubuta in yana bayyana ma yadda sura halittar dan adam take dole za ka yi mamaki kuma abin da ya faɗa din haka ilimi na zamani ya zo ya tabbatar da shi haka yanzu idan nan da muke gani na ɗan adam wanda muke kallo da shi wani Allah ya hana mishi saboda hikima kallon da kake da idanka ke cikin idan nan akwai jijiya jijiya kamar zane haka guda miliyan 20 da wani abu a cikin ido da ake gani kwaya kuma kowace akwai abin da take inda guda ɗaya za ta katse ba za a iya haɗa ta ba idan ɗan adam ba yana kunshe da miliyoyin abin nan jijiyoyi Allah ce wa fi anfusikum afala tu'minun ya taba tunanin wannan sai dai kawai da tashi da safe tashi ya mutsuke idan sa shi yana gani bai tuna cewa wannan ni'ima ce wani Allah madaukakin sarki ya masa inda mutum zai tashi da safe ya mutsuke idanuwansa ya bude ya ga duhu to zai shiga cikin tashin hankali lokacin ne zai gane ashe akwai wanda ya sanya masa wannan wata aya ta Allah madaukakin sarki a cikin halittar mu wacce take abin mamaki da mutane da yawa ba su lura da ita ita ce aya ta yatsun mu dinnan da muke gani Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana albanan shine waɗannan gaban da ake gani wannan dan zane zane shine banan mana Allah yana da iko yanda zai tashe mu haka zai tasar da mu kowa za a mayar da shi yatsun shi yanda suke haka suke to abin da muke so mu kai gare shi shine yanzu duka duniya ta yadda cewa hanya ɗaya da za ka iya bambance mutane ita ce hanyar wannan abu ita ce kaɗai hanyar da za ka iya bambance wani da wani ba a jikinmu take ba mun taba tunanin haka in za ka tara mutane miliyan ɗaya kowa ya danna hannunsa kowa na hannun shi daban ne ba iri ɗaya ba to da ce akwai jijiyoyi guda miliyan wani ba idan mutum karka yi mamaki tunda yanzu wannan zanen daga yanzu an ce kai a kawo ma takarda ka yi zane daban-daban daban-daban so nawa za ka yi da ya wuce ka yi guda goma ko sha biyar ba sai kwakwalwar ta toshi in za ka tara mutane miliyan daya da ƙyar ka samu mutum biyu da wannan yatsunsu ya zama iri ɗaya shi ya sa ya zama ita ce zama mafi hanyar da tafi wajen bambance mutane yana wahala ka ɗauki wannan yanzu komai yanzu aka koma da shi ko banki ka je ce sai ka danna kana danna komai naka zai fita ma zaɓe za ka yace sai ka danna saboda na kowa daban yake ka duba zanen ba yanzu ka yance ka tara mutane duka musu zane daban-daban da za ka iya bambance su guda nawa za ka iya yi ka ƙule an ka ɗauko babbar bane ga guda tara ne <laughs> ko shi kenan to ya ma babbar bane guda tara an ka ɗauko biyar ka kaga suna da yawa a nan ko kaga biyu kenan to ka ta yin zane zane zane iyaka guda nawa za ka yi zikari da kyar ka kai guda talatin zai yi wahala ka wuce talatin ko in gaji wajen mutanen kogi suna da kashi biyu akwai haka akwai haka ko bai wuce guda uku ba to amma Allah cikin ikonsa ya sa za ko ‘yan biyu ne aka haife su kowanne nasa daban su fito ciki ɗaya kowa nashi daban Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsir mutai ya taba tunanin wannan haka Allah ya ce mu kalli sai a ce kuma wanda yayi wannan abin a ce shi ba komai bane ba abin bauta bane ba zai tara mutane ba haka kawai yayi su a da yi su haka kawai bai yi su haka kawai haka in ka riga ka tsunduma hannunka nan ka yi abin nan yanzu kamar idan passport ne in ka riga ka danna hannunka in har ana so ka sake dannawa ba kai bane za ka fito sai an shiga cikin kwamfuta an goge komai da komai naka sannan ka sake dannawa kila wani da ban ya fito amma ba ka ba duk inda ka shiga a duniya kana dannawa komai naka ne zai fita waye ba dan adam wannan ilimi haka kawai ya same shi Allah ne ya sanar da dan adam wannan abu haka Allah ya halicce mu kuma akwai kyautatawa cikin halitta laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim shi yasa ba wanda zai iya yin halittar dan adam babu shi ko kusa ma babu yasa ko hannu ne aka je aka yi kaga na roban bai daidai da irin na Allah ko ba yanda zai yi ba wanda zai halitta irin da Allah babu shi to malai yace a cikin littafin nan ka koma zaka samu wannan yace wa annal insana kuma dan adam in ka kalle shi dalilun ala wujudi khaliqihi wa tauhidi in ka kalli dan adam kawai zaka tabbatar cewa akwai wanda ya halice sa kamar dan adam ba zai yi kansa ba yana nuna cewa akwai mahaliccinsa kuma yana nan kuma manzannin Allah da gaskiya suka zo domin kuwa manzannin Allah madaukakin sarki sai da suka bayyana mana yadda sura halittar ɗan adam din take cikin hadisi na hudu arba'unan arba'una nawawiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu mudghatan ba'da zalika thumma yakunu 'alaqatan ba'da zalika ko mislu zalika haka nan har lokacin da za a halice shi zo duniya haka wannan shine halittar dan adam ashe manzannin Allah gaskiya suka faɗa kuma da gaskiya suka zo Ya ce wa isbati sifati Kamali kuma wannan zai tabbatar da cewa akwai siffar cika ta Allah dan wanda bai cika ba ba zai halitta ba Allah ya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba suna zama daya ba sa zama daya malai sai ya ce faqad bana to wannan ya bayyana mana cewa annal mudayya cewa duk wanda yake mai rashin kulawa magrurun ala takdiraini ya rudi mana wanda yake ganin cewa ai rayuwa ta duniya ta fi rayuwar lahira Ya ce, takdiru tasdiki, hiwa wa kini wa takdiru takdiri wa shakki haka lallai dole ne mu imani da wannan mu haka mu cewa lallai kasantuwar mu a duniya ba haka kawai bai Allah ya ce wa ma halakna samawati wal arda wa ma bainahuma batila zalika zannu alladhina kafaru kafirai ne suke wannan zaton cewa sama da ƙasa da mutane duk a banza ne kaman kafirai turawa haka suke dauka ko wanda suke su ba su yadda da akwai wata mutuwa ba ko ba akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba Allah ya ce zalika zannul ladina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar domin Allah madaukakin sarki bai abu haka kawai idan dan adam baya yin abu haka kawai ba dan kuma to Allah shi ya fi dan adam shiga ai yanzu wanda suka yi wayan nan haka kawai suka yi su kawai sun yi su ne don wasan su kawai aji akwai abin da ya sa suka yi su to ashe wayoyin ba su suka yi kansu ba ko ne da kamfaninta da wanda suka yi kuma daga lokaci zuwa lokaci su dinga ƙara musu wasu abubuwa a ciki saboda wasu dalilai to sai a ce kai dan adam da rayuwarka take canja haka tashi daga kana karami ka girma ka kai har ka zo a ce wai haka kawai kake zaune ba wani abu wannan akwai alamar tambaya akan haka musamman wanda yake da wannan tunan. da haka rayuwa da za a koma ga Allah gaskiya ne za a koma za a tsaya a gaban Allah madaukakin sarki kuma zai bincike zai yi sakamako babban fatanmu shine in Allah ya tsayar da mu a gaban shi mu mu zamanto daga cikin kubutattu shine babban fata ta yawaita addu'a Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min izi dunya wa adhabil akhirah wani abin da ya kamata mutum ya yawaita yin addu'a kenan ko ma’asli aslih dina dinana alladhi wa ismatu amrina wa duniya lana lati fi ha ma'ashuna wa aslih lana lati ilai ha ma'aduna Allah ka gyara mana lahiranmu mu da mu koma cikinta, a lahira akwai ta wanda yake kokon da cewa babu lahira ba tsayawa gaban Allah to wannan ya sake lissafi ko to za mu dakata a nan insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk